Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31 25 shida Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BYU Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. sai kuma tashar alfa radio kuma si a kasar ghana kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa hausa.com Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Asabar 14 ga watan Yuli shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri giras Abdu da sauran abokan aiki ke farancin cikin kamfa wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. Gobe Lahadi shugaban Amurka Donald Trump zai tashi zuwa Helsinki domin ganawa da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin. akalla mutane shida aka kashe da suka hada da mahara a waɗansu hare-hare biyu da aka kai yau asabar kusa da fada shugaban ƙasa a mogadishu bisa ga cewa shaidu kana shugaban ƙasar eritrea ya isa habasha a wani mataki na kawo ƙarshen ayyukan soji na tsawon shekaru 20 tsakanin ƙasashen to kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku yi cewa yanzu haka an fara ƙidaya kuri'u a wasu mazaɓu da ke jihar ekiti maza kuma har an fara kina ya burku kuma jama'a sun fito suna ta kada ƙuri'a jami'an tsaro ma suna ta aikin su. Haka kuma za ku ji cewa wasu mahara sun sake kai wasu sabbin har a wasu rigayen Fulani na ƙananan hukumomin Damsu da Mayo a jihar Adamawa. fada na wata suna kada mana kaza suka hada baki suna ta kashe mutane yanzu sun kashe mana mutane da yawa. Ibrahim Almasi Garba zai kama mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu waro kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a masu saurare barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Gobe Lahadi shugaban Amurka Donald Trump zai tashi zuwa Helsinki domin ganawa da takwaran aikinsa na kasar Rasha Vladimir Putin bayan ya kashe gwiwar abokan kawancen Amurka na ƙungiyar tsaro ta NATO da suka hada da Birtaniya ya kuma bar su suna susa ƙiya yayin da suke neman yadda za su yi hulɗa da shugaban ƙasar da yake nuna halin ko in kula a dangantakarsa da abokan ƙawancen ƙasar na ƙasashen Turai. bayan taron da aka yi a tsakiyar mako a brussels inda trump ya zargi kasashen turai da fanɗarewa ya kuma bayyana cewa mai yiwuwa amurka ta janye daga kungiyar tsaron ta neto idan ba su kara yawan kudade da suke kashewa a harkokin tsaro ba cikin gaggawa waɗansu jami'an kasashen turai sun ce yanzu nahiyar na buƙatar sake lale na game da ayyukan tsaronsu ba tare da ƙungiyar tsaro ta neto ba jami'an kasashen turai sun ce suna fama a yunƙurinsu na mu'amala da trump sun kuma bayyana fargaban karata da jijiyar wuya shekara mai zuwa idan kamar yadda ake kyautata zaton zai faru ba dukan kasashen turai da ke kungiyar suka kara kuɗin da ake kashewa kan ayyukan tsaro a ƙarshen shekara ta 2018 ba da akalla kashi biyu cikin ɗari na ƙarfin tattalin arzikinsu shugaba trump ya ce ana samun biyan bukata ta wajen salon da yake bi na yin tozali yayin da yake neman sauyi wani gungun masu taya alkali yanke hukunci ya samu waɗansu 'yan leƙen asirin rasha goma sha biyu da laifin haɗin baki wajen yin kutse ga kwamfutocin jam'iyyar democrat a yayin zaben shugaban ƙasar amurka na shekara ta 2016 wanda shi ne na baya-bayan nan a tuhumce-tuhumce da mai bincike na musamman kan zargin katsalandan a zaben amurka ya yi wa 'yan rasha mataimakin babban lauyan gwamnati rod rosetan shi ne ya sanar da hukuncin da masu taimakawa alkalin suka yanke The indictment charges 12 Russian military officers by name for conspiring to interfere. hukuncin na jiya Juma'a ya shafi waɗansu jami'an sojojin ƙasar Rasha su goma sha biyu da suka haɗa baki wajen yin katsalandan a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 goma sha ɗaya daga cikin mutanen ana tuhumar su ne da laifukan kutsen intanet da satar bayanai da kuma fitar da bayanai da nufin yin katsalandan a zaben da aka gudanar sauran salon rashan na, na yin katsalandan ɗin sun hada da amfani da kafafen sada zumunta da ƙasar rasha ke gudanar da su a ɓoye ta wajen amfani da sunan cibiyar nazari ta kafar intanet rosenstein ya bayyana cewa babu amurkawa da suke da hannu a kutsen na intanet akalla mutane shida aka kashe da suka hada da maharan a waɗansu hare-hare biyu da aka kai yau asabar kusa da fadar shugaban ƙasa a mogadishu bisa ga cewar shaidu shaidun sun ce wata mota da ke dankare da nakiya ta taho a guje ta tarwatse a wajen bakin binciken ababen hawa kusa da wurin shakatawa da ake kira peace garden daga nan aka yi ta tsakanin 'yan bindiga da jami'an tsaro rahotannin farko na nuni da cewa mutane shida da suka hada da sojojin gwamnati da kuma mahara biyar aka kashe a harin an bayyana cewa waɗansu mutane sun ji rauni sakamakon wannan waɗannan hare-hare da aka kai a mogadishu babban birnin ƙasar somalia to kuna jin waɗannan labarai ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban ƙasar Eritrea ya isa Basha a wani mataki na kawo ƙarshen jan daga a kan iyakoki da sojoji suka yi na tsawon shekaru 20 tsakanin ƙasashen. Isiyas afuwarki zai yi kwanaki uku a ƙasar Habasha inda zai buɗe ofishin jakadancin ƙasar Eritrea a Addis Ababa ranar Litinin ya kuma ziyarci waɗansu masana'antu. Makon jiya, Firayim Ministan ƙasar Habasha abi Ahmed ya kai ziyara a babban birnin ƙasar na Eritrea. inda shugabannin biyu suka sa hannu a yarjejeniyar buɗe ofishin jakadancin da bunƙasa tashoshin sufurin jiragen ruwa da kuma sake ci gaba da zirga-zirgar jiragen sama an kuma sake buɗe hanyar sadarwar waya tarho tsakanin ƙasashen cikin wannan makon karan farko cikin shekaru daga ƙarshe wani mummunan hari da aka kai a wani wurin kamfe ɗin siyasa a kudu maso yammacin pakistan ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 128 ciki har da wani ɗan takarar kujerar majalisar lardi harin ya kuma raunata mutane 120 a yayin da ake dusar zaben da za a yi ranar 27 ga wata kamfanin dillancin labaran ƙungiyar is Mark ya yi ikirarin cewa kungiyar ta is ce ta kai wannan hari. wannan mummunan harin da aka kai jiya juma'a a birnin balochistan ya janyo damuwa game da yanayin tsaro yayin da ake haramar zaɓe na ƙasa baki ɗaya na kujerun majalisar tarayya da na larduna shaidu sun ce rijak raisani na jam'iyyar awani ta lardin balochistan yana shirin yin jawabi ga ɗaruruwan magoya bayansa a gunduma mutum yayin da wani ɗan kuna bakin wake ya tayar da bamabamai da ya jigida da su. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla yayin da ake gudanar da zaben gwamna a jihar Ekiti yanzu haka an fara kidaya ƙuri'u a wasu mazaɓu kamar yadda za ku ji a hirar da ne da wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambol inda na fara tambayar sa wani hali ake ciki kamar da zaben yanzu haka. To a nan ke faruwa a zaben da ake yi a jihar Ekiti a halin yanzu na gwamna to ana iya cewa komi na tafiya domin zaɓe ya kankama labarin mako kuma in ce rahotanni da muka samu daga jihar Ekiti ya nuna cewa wasu mazaɓu ma har an fara kiraya ƙuri'u kuma jama'a sun fito suna ta kada ƙuri'a jami'an tsaro ma suna ta aikin su saboda haka ana iya cewa komi na tafiya a halin yanzu. Wani hoto da muka gani a kafar sadarwa da ke nuna cewar wasu 'yan daba sun fasa wani akwati. Me ya faru haka ko ko me wakana a wannan wajen? Eh lalle mun samu na samu wannan bayani cewa waton wasu 'yan daba sun so su yi awon gaba da wasu akwatunan zaɓe har jami'an tsaro sun haka masu sannan wasu ma sun so su ta da hatsaniya kuma jami'an tsaro har yanzu sun hana su bani ma ka ji tattaunawa da ni da wani mazauni birnin ado ekiti a jihar ekiti wanda yake ya zagaya a wasu sassan jihar ekiti eh, ina sunanka sunana kwamrano lawal yiwa shugaban matasa 'yan arewa mazauna jihar ekiti kai mazaunin ado ekiti a jihar ekiti ne ko Kwarai kuwa yaya zaɓe yake tafiya a jihar ekiti yanzu to zaɓe ana nan ana yin shi lami lafiya lau ana iya cewa jama'a sun fito da yawa gaskiya jama'a sun fito kwansu da kwarkwatansu domin su zaɓi wanda suke so. To kaya wata sun fito gaskiya fiye da yadda ake tunani. To kaya wata a cikin eh, birnin Ado Ekiti koko a wasu sassan jihar Ekiti. Gaskiya ba ma Ado Ekiti kawai ba akwai wasu ƙananan hukumomi ma da muka dan tattaba. To ya ka gani a can ƙauyukan wato birnin Ado Ekiti can ma jama'a sun fito? Gaskiya sun fito sosai. akwai batun cewar wasu na ba da kuɗi a zaben shin wannan an tabbatar da shi kuma gaskiya ne ko me yake ciki akwai to ba za a ce e ko a'a ba amma tabbatar da cewa ana ba da kuɗi a wajen zaɓe shi na da wuya domin yawanci da ake ba kuɗin nan to a cikin sirri ake ba su ba a fitowa ga fili saboda akwai jami'an tsaro ko ina suna kallo sun sanya idanu kaga yana da wuya a fito a ce ga shi an ga wani dan siyasa ko wani shugaban jama'a ya fitar da kuɗi a fili ya ba da kuɗi domin a zaɓi wani ɗan takara amma shina yiwa ana iya yin haka ɗin. To daga ƙarshe menene muhimmancin wannan zaɓen? A wannan zaɓe na da muhimmanci sosai domin idan ka lura Hajji Hashim wato jihar Ekiti ce kawai jiha ɗaya daga jihohin Yarbawa dukkansu da ke ƙarƙashin mulkin jam'iyyar PDP. To sauran jihohi suna ƙarƙashin mulkin jam'iyyar APC ne. To a halin yanzu ita jam'iyyar apc tana kuma ganin cewa ta karɓe wannan jiha da ke karkashin mulkin jam'iyyar pdp zuwa ta koma ita karkashin jam'iyyar apc to wannan shi ne babban muhimmanci ga wannan zaɓen to malam hassan umar tambal mun gode kuma sai a ci gaba da sa ido a wannan zaben domin mu sake kawa masu sauraro bayanan da suke faruwa ga wannan zaɓe mun gode To, Haji da na gode kwarai. In talaka ka bar kuka, kuri'ar ka yancinka, in ka makamanka, ita za ta cece ka. daga jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya na cewa wasu mahara sun sake kai wasu sabbin har a wasu rigayen Fulani na ƙananan hukumomin Damsa da Mayo balwa a wani yanayi mai kama da faɗan ƙabilanci. kuma yanzu haka tuni gwamnatin jihar ta gana da shugabannin hukumomin tsaro na jihar domin ɗaukar mataki yayin da ake ci gaba da samun kwararra 'yan gudun hijira ga rahoton ibrahim abdulaziz kamar yadda ma rahotanni suka bayyana maharan sun kai waɗannan sabbin hare-haren ne a rugayen fulani da ke ƙauyukan bida ubuka kaurami da kuma gyanle da ke ƙananan hukumomin damsa da maya bello na kudancin jihar adamawa wanda kawai yanzu ma ba ko tantance adadin rayukan da suka salwanta ba waɗanda suka tsira da rayukansu a waɗannan hare-haren yanzu haka ma suna gudun hijira ne a cikin garin mayo balwa daga wubake en jetti bo be vallinde ko on gaɗani min faɗa no wata shi muka dama mu kaza suka haɗa baki suna ta kashe mutane yanzu sun kashe mana mutane da yawa su babbalayen mu da suka ramayen mu akwai matsala sosai to akwai dan eh, wanmu ma ba mu ganci ba har yanzu to ba mu samu mu je mu duba yanayin abun da yake tafiya a wurin shi to mu ma ba mu san inda za mu zauna yanzu. To kowane irin taimako za a bai wa waɗannan 'yan gudun hijira a yanzu? Honorable Muhammad Bako shine shugaban garma hukumar Mayo balwa. ya ko bayyana halin da ake ciki da kuma irin taimakon da suka bada. To alal hakika ka san rikice-rikicen da ke faruwa a makwabtanmu kusan ya shigo karamar hukumar Mayo balwa. kuma zuwa yanzu akwai 'yan gudun hijira waɗanda ba za mu iya kiyasta yawansu ba don kusan kowane rana shigowa suke dare da rana kusan makarantu mu duk yanzu yana cike da waɗannan 'yan gudun hijira mu daga karamar hukuma mun iya ƙoƙarin mu ta yadda za mu tallafa musu da kayan abinci da wurin kwanciya kamar tabarmai to kuma ita gwamnatin jiha ah, a ƙarƙashin mai girma gwamnan jihar adama sanita umar jibrila su ma sun ba mu tallafi na kayan abinci da kayan gini kamar katako da kwano saboda a tallafa su waɗanda aka kona matsugunansu. Yanzu haka ma dai tuni hukumomin tsaro a jihar suka wani taron gaggawa da jami'an gwamnatin jihar Adama domin ɗauka mataki. SP mana Abubakar da ke ma zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ya ko bane irin damarar da suka yi. Kawo magana nake maka yanzu nan da shi kwamishinan sana na jihar Adamawa wato Abdullahi Yarema Ibrahim tare da sauran abokan aikin shi wato sauran jami'an tsaro duka sun na sun tattauna kuma tuni wanda dauki mataki. Eh, nan ba da jimawa za a sake kara wasu runduna wanda za su je su samu wanda aka riga ka kai su wannan sansanin. domin samun zaman lafiya a wannan yankin. Mun kawo yanzu na wannan ita wuraren Adama ta Malofi da sansu kamar a kowanne kuka kama da kuma na wuraren Mara Balwan ne? Eh, a kowanne muka same su already ma na ba da jima ba za kai su gaban eh, wato za a cike. Cikin kwanakin nan da ya rayuka da dama ne ma suka salwanta a Najeriya. baya ku ga duke da ake ta rasawa ta sanadiyar tashe-tashen hankulan da ake ta samu a wasu sassan kasar musamman ma a shirin arewa kuma wannan mako na zuwa ne yayin da fa ake fuskantar zaben shekarar 2019 ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to madalla a gaida ibrahim abdulaziz to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka yanzu kuma agogo na cewa karfe goma 11 da minti kusan goma sha shida na safe ga Ibrahim ka almasi garba da shirin mana gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku na ansar tambayar masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Aliyu Gulde da Buhari Yahaya Unguru da Adamu Habu Umar Iyanga taura jihar Jigawa kan tarihin asbinawa ko auzunawa na jamhuriyar Nijar, musamman ma ko suna da alaƙa da wata ƙabila ko wata ƙasar. Da kuma ansar tambayar Aliyu Sile mai son ɗan takaitaccen bayani kan beli da kotu kan bai wanda ake tuhuma. To idan masu tambayar na saurare, ga kashi na uku na ansar ku da wakilinmu a Yamai Sulemamuna Barma ya samo daga masanin tarihi Profesa Jibu Hammani da ke jami'ar Abdulmumuni Diyofu ta Yamai kan batun Azbinawa, wanda ya ci gaba da cewa. Abzin ƙasar Hausa ce, har iyaka wajen Libya, duk da Hausa nan suka zama masu alshin Hausa alaƙalla sun yi zamana. Kenan su Hausa sun yi daɗe tare da Abzinawa kamin ma wani tashin hankali zuwa har su bar wajen. Eh, sun yi shekara ɗan ruwa tare to abzin akwai wata daula da ƙarama da ake ce ma abzin to kenan hausawa sun ce abzinawa kenan mutane masu zama in ƙasar nan da suke kira abzin su hausa to sannu sannu sannu sannu ƙasa ana ana ana ana transmission sannu sannu har abun ga sunan ya komo ga wani irin mutane a gani to ne shi sarkin abzin ko da yake wasu wanda san tarihi ba sun ce menene daga ina yake daga fezzan da mine wannan duk ƙarya ne sarkin abzin asalin shi ba abzine ne asalin sarauta ta abzin da kaga sunan uwar sarki na farko kasa ta ga ta hanna da kaga sunan uwar sarki na farko kasan ba abzina ne kuma an san abzina ne ban sun yanzu su da ba su san tarihin abzin ba eh, suna suna ganin kamar ba haka ne ba kuma wasu na lokacin da an kafa sarauta abzin ma lokacin nan suna wajen aljeri ko libi amma suna zance bisa abubuwan da ba su sani ba hmm. akwai wasu alamu ko kamanni waɗanda ke ba mutum damar da ya ga ba abzane ya gane cewa ai wannan ba abzane ne babu da kamar lokacin da ne lokacin da suka shigo shigo su ta farko shigo su ta farko cikin ƙasashen nan lokacin nan sai in ka ga mutum ja haka kana iya ce eh, ahmar wanda kana iya ka ce eh, abin ga ba abzine ne amma daga baya da suka shigo musamman wajen kelewai. da suka shigo lokacin har zuwa karni na goma sha biyar na ce maka karni tara akwai abin masan lokacin da suka shigo amma karni na tara tabbata ne akwai suna to wanda suka shigo sannu-sannu suna shigowa sannu-sannu suna shigowa sannu-sannu suna shigowa wanda ke shigowa sai suna kokari su amshe ma waɗanda suka tarda wuraren kiwo kasan san ce wadda ba ta da yi suna su amshe musu ya ƙuge suka tashi to hausawan da ke ciki yamma kudu maso yamma akwai masu amfani da harshen zabarmanci to wa'annan manoma ne kuma ba su da yawa wayancan makiyaya ne kuma suna da ƙarfi da makamai to sai su bautar da mutane ko su kore ku lokacin da tashi hankali ya zo tsakanin abzina masu kori abzina abzina su kori abzina ta wancan masu karamin karfi da suka zo masu ah, ah, amfani da harshen hausa wasu suka yi gudu suka bar wurin suka yi yamma daga baya suka yi abuna suka yi gudu suka zama akwai har yanzu akwai sunayen su ana an san su daga inda suka zo cikin abzin kamar yanzu wajen tawa kwallon madami ne ne ga abin da ni karanta ma ga ga wani cikin wani kwalag har wajen ma gabas wajen kasar tsotse baki waterland akwai to lokacin da suka shigo wayannan sai abzina suka mamaye wurin wanda suka yi gudu wajen kelawai sai suka eh, ba su bautar da mutane su sai suka haɗu da su mm, arme da minene minene suka zama baƙaƙe eh, eh, kometise Eh, wasu <laughs> to da kamin da saru su zo cikin abzin akwai abzinawa wanda suke jajaye ne amma don jizon bakake ne amma suna da bayi ko wani abin gaja masu ina da faransawa suka zo ƙabilancin nan da wariyan nan da eh, damar da ake mutum don saboda launin fata shi nasaru turawa faransawa su suka kawo wannan su suka kawo wannan don wanda ke da fata shi ta yi kusa ga tasu sai suka ɗaukaka shi shi ne sama wanda ko shi ko kai asilinka ba abzi ne kake to sai su sabkar da kai da cikin jirin auna cikin barsuka abzinawa abzin misali kan mutanen wajen tawa ina tsammanin wajen da murguma wanda ke kusan su in an ce mutum ba abzin ne kenan mutum ne wanda yake da asalin daraja ta ɗaya ko aure ba shi da bajaja ce ka gani ba shi arme da zaza shi sai dai shi ta ya ta yi daga nan ya tashi neman har yanzu wajen da margudan neman mata amma akwai mata nan in ba asali su ɗaya ba ya shi ne ba abzi ne shi ne ba abzi ne don akwai ba abzi ne mai asali akwai bajaja ce wanda abzi na ce mai imirat akwai buzu cikinsu akwai wanda an ka yantar da su idarfan sa'annan akwai buzu bayi sa'annan akwai makera akwai masu tuka ne ka gani duka shi ne abin amma yanzu kama ko cikin ƙasar hausa an ce eh, an ce buzu sai aga kamar da ja da mine duka duka buzaye ne harshe ne mutane hausa ake cewa buzanci amma ba abzina ba bajaja ce ba ne ce ba buzu ba ne To sai kuma ansar tambayar Aliyu Sule kan beli da kotu kan baiwa wanda ake tuhuma da kuma makomar kuɗin belin bayan shari'a. Idan mai tambayar na saurare ga wani masanin shari'a da ke garin Kaduna, lauya Muhammad Tukur da ɗan takaitaccen bayani. Wato beli shi wata dama ne wadda tsarin mulki da kuma dokokin tafiyar da shari'a wanda ake tuhuma da yin laifi suka bawa alkali dama ko kuma 'yan sanda ko kuma wata hukuma wadda take bincike dama su sake shi kan bisa wasu ka'idoji don ya sake gurfana ko ya sake bayyana a gaban alkali. Ya sharuɗan beli suke a tsarin shari'ar Najeriya? To duk ya danganci irin laifin da ake zargi ko ake tuhuma mutum da shi. Idan manyan laifuffuka ne watakila ka'idojin belin za a ginda ya su masu nauyi. Wani za a bashi beli a ce shi da kanshi ya dawo. Wani lokaci kuma a ce a sai ya kawo wani wanda zai tsaya masa don a tabbatar cewa zai dawo. Wani lokaci laifin da wani alkali zai ba da beli wani alkali sai ya hana beli. Shin kuɗaɗen da ake ba da beli ina matsayinsu? Wato wannan wani abu ne wanda wanda mutane da yawa ba su fahimci abin ba wa'annan kuɗaɗe da ake sawa wato ake kiran su bail bond da turanci wa'annan kuɗaɗe yawancin alkalai ba su cewa kawai ka zo ka biya kuɗin ba a'a wani lokaci alƙali zai iya cewa a'a sai ka aje abu kaza don saboda eh, girman laifin da ake tuhuman mutum ko a ce a'a sai ka aje passport ɗinka ko kuma sai ka kawo takardun gida ko wani abu kai dai a tabbatar dai cewa wanda ake zargi ko wanda ake tuhuma da yin laifi ya dawo gaban hukuma ranar da ake ake bukatan shi. Shin idan wanda ake zargi din ya dawo ranar da ake bukatar ya dawo din in aka gama shari'ar za a maida mai kuɗin? A'a ba wai ajiye kuɗin ba ma za a yi wani lokaci alkali zai iya cewa ka ajiye kuɗin amma a yawancin za a iya cewa a ajiye kuɗin a banki ne amma idan ma har an ajiye idan aka tabbatar da zargin babu laifi akan mutum za a maida wa mutum kuɗinsa. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na hudu kuma na karshe na ansar tambaya kan tarihin azbinawa da kuma ansar wata tambayar. Yanzu a madadin barista Muhammad Tukur da Profesa Juba Hammani da wakilin Musula Barma da wanda haɗa mana sautin Salaman Abbo da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. To madalla a gaida Ibrahim Kalmasi yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin saƙon da kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko ya fara da sallama ne inda ya ce mu al'umman Najeriya ba ma goyon bayan majalisar dokokin ƙasar da ta fara wato ta fara kan muhawara na samar da 'yan sandan jihohi a Najeriya. Saƙo daga Alhaji Umar Fo'eba da Adam A. Adam Gashuwa. sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa al'ummar jihar ekiti muna muku fatan samun adadin wato adalin shugaba wanda yake ya damu da damuwar talaka daga kowace jam'iyya yake domin yanzu mutum ake yi ba jam'iyya ba sako daga nasir kainuwa ja shi ma saƙonmu na gaba cewa muna fatan hukumar zaben jihar ekiti za ta fidda sahihin sakamakon zaɓe da al'ummar jihar ekiti za su lamunta da shi wasu saƙo daga garba sabiola sa'idawa gashiwa sai kuma sakon fatan alkhairi da ya zo sakon na ƙarshe yana cewa muna fatan al'ummar ikiti za su ba da haɗin kai a wannan rana ta farkon zaben gwamna da kuma bayan shi da fatan kuma allah ya sa su yi zaben lafiya cikin nasarori saƙo daga alhaji abubakar jibrin dango sau da baffa haruna bajoga To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe ga Girista Dawo da labarai a takaice. Gobe Lahadi shugaban Amurka Donald Trump zai tashi zuwa Helsinki domin ganawa da takwaran aikinsa na ƙasar Rasha Vladimir Putin bayan ya kashe gwiwa abokan ƙawancen Amurka a ƙungiyar tsaro da NATO da suka hada da Burtaniya ya kuma bar su suna su sakiya yayin da suke neman yadda za su yi hulɗa da shugaban ƙasar da yake nuna halin ko in kula a dangantakarsa da abokan wancan Amurka na ƙasashen Turai. Bayan taron da aka yi a tsakiyar mako a Brussels inda Trump ya zargi ƙasashen Turai da fanɗarewa ya kuma bayyana cewa mai yiwuwa Amurka ta janye daga ƙungiyar tsaron ta NATO idan ba su ƙara yawan kuɗaɗen da ake kashewa akan ayyukan tsaro ba. akalla mutane shida aka kashe da suka hada da mahara da a waɗansu hare-hare da aka kai yau asabar kusa da fada shugaban ƙasa ta Somalia a magadishu bisa ga cewar shaidu shaidu sun ce wata mota da aka dankare da nakiya ta zo a guje ta tarwatse a wajen binciken ababen hawa kusa da wurin shakatawa da ake kira peace garden daga nan aka yi musayar wuta tsakanin 'yan bindiga da kuma jami'an tsaro. shugaban ƙasar eritrea ya isa basha a wani matakin da na kawo ƙarshen jan dagan kan iyaka da aka yi na sojoji na tsawon shekaru 20 tsakanin ƙasashen to madalla masu sauraro anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin cika da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya yanzu a madadin alheri grace abdu da ya na gabatar da shirin da kuma salman abu wato wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Voitech da aka fi sani da zanga-zanga. Nisar fil hashin gumal ke cewa sai mun sake da da karfe tara da rabi na dare a Najeriya da Nijar karfe da takwas da rabi a gogon Ghana. Salamu alaikum.